This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa da Amurka a wannan latsariya kan mituci 22 da 25 a jamhuriyar Nijar a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalol da niyya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com da sashen hausa.com. to jama'a mun ji daɗi da Allah ba ku ce cek wannan tashar a wannan lokaci ne ne Aliyu ban Sakuto tare da Lada Ibrahim Aiwa muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington ga kanin labaran. To Aliyu shugaban 'yan kungiyar Boko Haram masu tada kayan baya a Najeriya Abubakar Shekau ya ce sai ya duk abin da zai yi domin ganin ya kawo zaben Najeriya cikas wanda aka ɗage saboda dalilan tsaro. Haka kuma kwamitin kula da tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe wa Laraba domin gudanar da taro da zai duba matsalar rikicin ƙasar Libya. shugaban kasar ukraine wato ya ce sojojin kasar sun janye daga garin delbasev wanda ake ɗauki ba da sojojin rasha duk da yarjejeniyar da aka cimma na tsagaita buɗe wuta to shekaru ka ladam to bayan kun gama jin labaran baki ɗaya za ku je wani rahoto kan tabar gazar da aka ce ana yi a wasu sansanonin mutanen da suka rasa malansu a sanadin rikicin boko haram dun tun da lokacin da wani abun ya faru ba wani dan gwamnati wanda ya zai taba tashi ya zai dube mu cewa yaya muke zama a garin nan sannan hukumar zaben najeriya za ta gaya mana fasalin sabon na'urar nan da za a yi amfani da ita wajen zabe wacce ta ce ita ba ta san dalilin da yasa suke jin tsoron ta ba wanda suke tsoro to sai a tuhume su me yasa suke tsoron amfani da wannan na'ura bayan wannan majalisar dokokin najeriya za ka tana gana da shugaban inec din kan batun dage zaɓe da kuma jita-jitar da ake na cewa watakila a sake dage shi ma muka ji kishin kishin za su kawo majalisa shine sun so su jawo mushen kare su kawo cikin majalisa Ah, wanda muka ce bara mu gan ba bara mu ji warinsa ba shine cewa suna nan suna rubuta wani kuduri na ma daga zaben gaba ɗayansa a najeriya to bayan wannan muna da rahoto daga jos kan kashe-kashen da ke faruwa a can na siyasa a jihar ta plateau kuma ga shirin himma na bello amma sai bayan labaran duniya tare da sallama shugaban 'yan kungiyar boko haram masu tada kayan baya a najeriya abubakar shekau ya ce zai duk abin da zai yi domin ganin an kawo wa zaben najeriya cikas wanda aka ɗage saboda dalilan tsaro a cikin wani faifan bidiyon da ya aike wa wasu kafofin yada labarai shekau ya ce ko da hakan zai laƙume rayukan 'yan kungiyar nasa ne ta a cewarsa allah ma ba zai bari zaben ya ci gaba shugaban yana na wannan kungiyar ta boko haram dai ya sha faɗa yana nanatawa yana gargaɗin 'yan najeriya da kar su yadda su yi zaben nan wanda za a yi na shugaban ƙasa gwamnoni da ma na 'yan majalisu wanda za a gudanar a ranar 28 ga watan gobe abinda aka yi niyayi a ranar 14 ga wannan watan da muke ciki amma hukumar zaben ƙasar ta ɗage shi jiya dai bamamai sun tashi a sassa uku daban-daban a cikin najeriya ciki ko har da garin okirka inda jami'ar adawa ta apc ke yakin neman zaben ta a kudu maso gabashin kasar da ke jihar rivers jam'iyyar dai ta apc ta zame babban jam'iyyar da ke zama barazana ga jam'iyya mai mulki ta pdp wadda shugaba jonathan ke jagoranta kuma yana shan suka kwarai da gaske na kasa shawo kan 'yan boko haram din sai dai rundunar sojan kasar ta faɗa yau cewa ta kashe 'yan kungiyar ta boko haram har su ɗari uku a wani buɗewa juna wuta da suka yi hawa kuma ta kwace garuruwa goma sha ɗaya da ke hannun ikon 'yan kungiyar mai magana da yawon sojojin kasar manjo janar chris olukolade ya ce yanzu haka sojojin sun kame wasu 'yan kungiyar kuma sun tarwatsa wasu sansanin nasu sai dai ba wata majiya mai zaman kanta da ta gasganta wannan batu na sojojin najeriya kungiyar boko haram dai yau ta kwashe shekaru biyar tana kashe 'yan najeriya ta da kwace wasu garuruwa a jihohin arewa maso gabashin kasar da niyyar kafa daular islamiyya yanzu haka dai sojoji daga cameroon chadi niger da ita kanta najeriya suna wannan kungiyar taron dangi kwamitin kula da harkokin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya keɓe yau ɗin na laraba domin gudanar da wani taro na musamman da zai duba matsalar rikicin ƙasar libya wacce take ta ƙoƙarin ta fito daga rikicin na siyasa yayin da 'yan tawaye kuma suke hana ta walwala duk da goyon bayan da take samu daga ƙasashen duniya daban-daban a cikin wannan sati ne makwabciyarta ita libya din wato kasar masar ta mayar da hankali ka cokan akan ita libya din saboda yan taron kasar ne suka fulla kan wasu yan masar din hasu da 21 mabiya addinin kirista da ke can kasar ta libya ministan harkokin wajen masar sami hassan shakur salim ya shaida manema labarai a birnin new york cewa kungiyar diflomasiyya ta kasashen larabawa tana nan tana kokarin ganin cewa an cimma matsaya a kai da za a dakatar da samar da makamai ga 'yan tawayen nan wanda haka ya zame ruwan dare tun shekarar 2011 lokacin da aka tuntsular da gwamnatin marigayi shugaban libya din mamar gaddafi salim ya ce gwamnatin kasar na matukar neman taimako ko dai na soja ko kuma na kayan yaki wanda a da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ne ya dakatar domin sai ta haka ne kawai a ce wasu kasar za ta iya fatattakar waɗannan yan tawayen kana ta kare mutanen kasar da ma wato wanda suke zaune a cikinta. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban ƙasar ukraine ya ce sojojinsa sun janye daga garin delbasev wanda ake ɗauki ba daɗi da sojojin rasha duk da yarjejeniyar da aka cimma na tsagaita buɗe wuta an nuna cikin wani faifan bidiyo wanda ke ɗauke da bayanan shugaba petro poroshenko inda sojojin kiev suka janye sannu a hankali daga delbasev kuma shugaban yana shirin isa bakin daga domin ganawa da sojojin mustapha poroshenko ya ce yanzu haka sojojin kasar kashi 80 ne suka bar wannan birnin ya ce ha kuma za su bar sansanin nan ba da jimawa ba duk da cewa suna fuskantar barazanar hari da makama a atilari ya ce sojoji 30 ne kawai suka samu rauni a lokacin da aka yi ta fita daga wannan wurin sannu a hankali delbasef dai wani wuri ne da ake ta gumurzu a cikin 'yan makonnin da ya wuce da kasashen duniya suka bayan kasashen duniya sun cimma matsaya na dakatar da buɗe wa juna wuta tun ranar lahadin da ta gabata sai dai 'yan awaran sun dage sai da suka kewaye garin na deblasar kamin tsagai ta buɗe wutan ya fara aiki wanda hakan ya nuna cewa tamkar wannan wurin da suke da ikonsa maimakon cewa wuri ne da duka biyu kasashen biyu suka cimma matsaya na ganin an tsaye da fada su kasashen biyu sai dai shugaba poroshenko ya ki amincewa da wannan matsaya ya ce wsf yana karkashin ukraine ne ya ce ko da yake sojojin ukraine sun bar wannan wurin da makaminsu suka fita mun kawo muku labaran duniya daga sashen hasamura amurka a washington dc To bari mu share fagen rahotanninmu da wanda Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga can Yola kan tabargar da ya ce ana yi a cikin sansanonin da ake ajiye mutane wanda suka rasa mahallinsu saboda rikitan Boko Haram. a ƙarshen makon jiya ne dai wata cibiyar bincike ta 'yan jarida ta icir ta fitar da wani rahoto da ke zargin ana gudanar da ayyukan masha a wasu sunan 'yan gudun hijira da ke arewa musu gabashin najeriya wanda suka hada zargin fyaɗe da kuma safarar yara da ke gudun hijiran a dai rahoton cibiyar ta icir ta ce bincikenta ya gano yadda ma wasu ɓata gari kan yi wa wasu 'yan gudun hijira fyaɗe yayin da kuma rahoton ma ke cewa an yi safarar wasu yara 'yan gudun hijira batun da ya tada hankulan mahukunta to sai dai kuma don binciken waɗannan zarge-zargen ne ma ya sa aka fa wani kwamitin bincike kwamitin da tuni ya soma zagayawa sunan 'yan gudun hijira da ke joyin borno gombe yobe da kuma jihar adamawa to kawai na gaske wannan batu da rahoton cibiyar binciken ya bankado wannan ita ce tambayar da newa jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta nema mai kula da sansanin 'yan gudun hijira na jihar adamawa malam sa'adu bello a nan adamawa bai shafe mu ba amma tunda an ce ana raɗe raɗin cewa yana afkuwa a akwai safarar yara daga camps a north east to adamawa state is not uh, excluded amma mu ba mu da wannan report duk lokacin da ka samu kam za a samu hukumomi ba za su kasa goma ba including security agencies akwai soja akwai police akwai civil defense akwai so dukkan wani abin da eh, zai kama na karya doka wa'annan hukumomi za su eh, magance shi kafin ya afko. Na dai kokarin ji daga bakunan 'yan gudun hijira dangane da wannan batu, to amma fa sun gum da bakunan su yayin da wasu su ma ke mai da hankali ne ga halin da suke cikin neman komawa gidajensu. a yi mana kokora gyara mana hanyar mu koma gida shi muke bukata yanzu dan uwa a madadin gaskiya don tun da lokacin da wani abun ya faru ba wani dan gwamnati wanda ya ya taba tashi ya zo ya dube mu cewa yaya muke zama a garin nan ya zo ya dube mu yaya zama mu a nan yaya muke fama da wahala yaya muke ba wanda zai taba dube mu idan in ana nuna cewa za a yi aikin jinkai, aikin tausayi ne in ana kishin kasa tun lokacin da wannan abun ya faru bai cancanta a sa kore mutane gida ana yayan kasu kamar raguna ba a tura jami'an tsaro amma da kowa da kowa zuwa gidajensu amfani gwanaki an bar da yawa baya an rasa duke an kunne kunne an kashe mana iyali an yi yanka mana mata mu da yaran mu Ibrahim Abdul Azizo sashin Hausa na mara Amurka daga Yola a Najeriya To a gaishe ka Ibrahim to daga Yola bari mu je Jos inda Zainab Babaji ke da rahoto kan kashe-kashen da ake da hada da na Fulani da wanda ba Fulani ba da kuma 'yan siyasa. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyen Gasa da Marit a ƙaramar hukumar Barikin Ladi inda suka kashe mutane hudu, mutane shida kuma suka jikkata ana musu jinya a asibiti. A cewar mai ba shugaban ƙaramar hukumar Barikin Ladi shawara kan harkokin yada labarai fita Maton, lamarin ya auku ne da misalin karfe tara na daren jiya inda 'yan bindigan suka kashe wani mutum guda da matarsa a ƙauyen Gasa, aka kuma kashe wasu matasa biyu a ƙauyen Marit. A bisa ga wanda suna wurin sun ce wanda suka da kasa sun gane da cewa fulani ne sun zo da mota sai ka fasin mota a daji da shi wannan mai gidan da mata da suka ta harbe su a gida. Da shige ana zargin fulani ne da kisan na tambayi sakataren kungiyar Miyatti Allah reshen karamar hukumar Barikin Ladi Muhammad Adam Muhammad ko me zai ce kan lamarin sai ya ce ba shi da masaniya kan waɗanda suka kai harin. Kuma zargin fulani ko sai a kama dai. zargi daban daban ai yanzu abin da ya faifo ya faru fulani ya fafa kashi zai ce bireyon bireyon abu tare da shi za a ce fulani kuma ba mai cewa cikin al'umma sai ba mugu ake fulani ba ne to mu abin ba ma zargi wuri dai wanda muka kama amma mu mun ka wanda ya yanka mun ba fulani ba ne. ko a ranar litinin ma wasu 'yan bindigan sun kashe shugaban jami'ar apc a yankin kura falls a karamar hukumar barikin ladi samuel doro A ƙaramar hukumar yamma wasu 'yan bindigan sun kashe mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na yankin Sop Solomon Madvan. Da yake tabbatar da lamarin ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar Riyom a majalisar dokokin jihar Plateau Daniel Demeche, maharan sun shigo gidan mamacin ne da dare inda suka harbe shi suka kuma jima diyarsa rauni. Kin ga na je gurin mun ce musu yi duba ko yi tsaro mai na su galgadi kada wa doka ba. dukkan da za mu yi a ba Allah akwai an ga wata na wanda an kafa kowa ya haɗe da da security domin a sa a cima bindin wannan duk zaman duk halin sa ne wai da ga aikata nan to wannan ba zai maka ba na yi kokarin jin ta bakin jami'an tsaro sai dai kakakin rundunar tsaro ta stf da ke nan jihar plateau captain ci iweha ya shaida mun cewa yana kan hanya ne idan ya isa ofis zai kira ni har lokacin da nake hada wannan rahoto ban ji kiransa ba zainab babaji muryan amurka daga jos a nigeria. To gaishe ki Zainab, ina gaskiyar cewa akwai wani sabon yunkuri wani a sake ɗage zaben Najeriya ne. madiya Dauda tana majalisar dokokin Najeriya inda wannan ne ake tattaunawa. Wannan al'amari yana cikin batutuwa da majalisar ƙasa ta ce za ta sa ido ta gani ta kuma san yadda za ta magance shi. In ji mataimakin shugaban kula da kwamitin zaɓe a majalisar dattawa, sanata alkali Abdulkadir Jajere. Abin da muka so muka je kishin kishin za su kawo majalisa shine sun so su jawo mushen kare su kawo cikin majalisa ah, wanda muka ce bara mu gan shi ba bara mu juwarinsa ba shine cewa suna nan suna rubuta wani kuduri na ma daga zaben gaba ɗayansa a najeriya za su rataya ne akan kundin mulki shafi na 135 wanda ya ce idan wani bangare na ƙasa ana yaƙi to shugaban ƙasa yana iya neman izinin majalisa domin a daga zaɓe zuwa wata shida kuma a ƙara wata shida zuwa a ƙara wata shida haka dai abin ya tafi mu bara mu so kuma bara mu yadda haka ta faru a dandalin majalisa ba kuma insha Allah za mu tabbacewa an yi zaɓe kowanne ƙuduri mutum ya shigo da shi da mun san ƙudurin ba bisa ka'ida yake ba kuma muna da tanan da da za mu kalubalance su kuma dogaro da kundin tsarin mulkin Najeriya. Baya ga dogaro da kundin tsarin mulkin ƙasa, honorable jagaba adam jagaba na majalisar wakilai ya ce sai kuma an kara da addu'a da kuma jajircewa a game da ganin an gudanar da zaben Karin mu rika cewa akwai dalili zai hana zaɓe addu'a za mu rika yi cewa allah sa yanayin ya gyaru allah sa maganan zancen boko haram da kuma zance da ake ta magana a tabbatar an yaƙe su an kuma tabbatar mutane da suka gudu daga gidajen sun koma addu'a da za mu yi kenan koyaushe mu tunanin cewa za a yi zaben kar mu ce ba za a yi zaɓe ba shi ma sakataren jam'iyyar apa african people's alliance sama'ila umar sifawa ya ce waɗannan maganganu shagube ne da ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki maganganu na gaskiya ba na gaskiya ba na shagube ba na shagube ba eh, akwai abin da ake faɗa don a ga cewa menene 'yan najeriya za su yi to an yi ta su to amma ga me a 'yan najeriya suna shirye suna jiran su a duk abin da suka fito da shi ta kowane hanya 'yan najeriya shirye suke su tsaya su kare kasansu saboda kowa yana ji a jikin shi don so na abin da dan eh, takarar jam'iyyar apc yake cewa jiki magayi ya faɗa mana ba so ɗaya ba so biyu duk 'yan najeriya suna ji a jikinsu so da haka su kansu gwamnatin dole su mai da hankali akan wannan abun hukumar zaɓe dai ta sanya ranakun 28 ga watan maris da kuma ranar 11 ga watan Afrilu na bana a matsayin ranakun zaɓe a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gashe ke Madina, to har yanzu kan magana zaɓe ɗin nan Umar Faruku Musa ya yi hira da Hajiya Amina Zakari kan fasalin katin nan da ake son a yi ko kuma na'urar nan da ake son a da ita a lokacin zaɓen. To, mu ba mu san dalilin tsoro ba tun da dai kullum ana yakin a cewa a zaɓe ingantacce, ana kira free fair credible eh, election zaɓe ingantacce sahihi, to mu kuma mun ga an ba mu aikin nan don mu yi zaɓen nan sahihi, ya za muka fito da wannan na'ura, kuma muka fito da zaɓe wanda muke ganin zai to sahihi wanda za a karɓe shi cikin gida da waje. To wanda suke tsoro to sai a tuhume su ne sa suke tsoron amfani da wannan na'ura. Duk da siyasa dai shi ma yana so ya san in ya je zaɓe zaɓe an fitar mashi da haƙƙin shi ya samu ƙuri'ar da ya cancanta ya samu. Menene fa'idar wannan na'ura mai tantanke katunan masu kada kuri'a? Fa'idar ta ne za ta taimake mu da ka zo a karanta katin a tabbatar wannan kati namu ne na INEC ne ba wani ne ya je shi daban ba. Na biyu za ta karanta duk abin da ke cikin katin nan za ta karanto ta tsora shi a kan hotonta. Za a ga hotonka a ga yatsunka a ga sunanka da komai da ke cikin katin sannan za ta saka shi cikin storage ta ajiye idan an gama za ta tantance mana nambar waɗanda suka shiga ta cikinta in maza ne in mata ne in mutum ɗari biyar ne za ta gaya mana to wannan shine zai tabbatar mana cewa mutum ɗari biyar sun zo wannan polling unit don su jefa ƙuri'a to kuma ka san a doka idan mutanen da suka jefa ƙuri'a sun fi yawan wayan da aka tantance dole mu soke wannan polling ne. to idan babu wannan na'ura ba za mu sani ba wani lokacin mutane za su zo a tantance su sai kuma in zaɓe ya zo sai mu ga sun fi ƙarfin wayan da aka tantance kaga wannan na'ura ba za ta bari ba abin da ta saka a ciki mun tabbatar su ne suka zo suka yi zaɓe yawanci ya kamata ƙasa da haka ko kuma daidai haka ne za su zo su zaɓe amma idan suka zarta to wannan akwatin zaɓe dole a soke shi to shine amfanin wannan na'ura ba za a dinga mana a ringizo ta bayan fage ba to hajiya kamar akwai tabbacin cewa wannan na'urar ba za ta bayar da kuma kamar ta lalace in kuma hakan ya faru wani matsala ya sa ta lalace ya za a yi kenan in sha Allah an saka matakai wannan na'urar da aka siyo an siyo su da extra wanda in wata ta lalace za a sake musanya ta a kawo wannan akwatin zafi. kuma da muka ga an riga an yi amfani da ita a Ghana da Kenya batura na karewa da wurin mota mu da muka saya mun saye ta mai batir da zai awa sha biyu kuma bayan nan in aka caje ta ka san kamar waya an ka caja baka yi amfani da ita ba za ta tsiyaye wannan na'ura ita an caja ta ko baka yi amfani da ita ba batirin ba zai tsiyaye ba sannan sannan kuma muna da tanadin mai tanadin janareta a kowane ward ward ya zamanto dole za a caja ta kafin zaɓe to duk mun karanci duk abubuwan da ya kamata mu yi kuma mun yi shi Hajiya Amina Zakari kenan ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaɓe na ƙasa a Najeriya a tattauna da ne da ita a Abuja inda take ƙara jaddada muhimmancin amfani da na'urar nan mai tace waɗanda za su kada ƙuri'a domin tabbatar da an yi zaɓe mai inganci na gaskiya da adalci a Najeriya kamar yadda aka yi amfani da ita a ƙasashen Ghana da Kenya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. a gaishe ka umar wai me ra'ayinka game da obasanjo da fitarsa daga jam'iyyar pdp musamman me ra'ayinku akan tasirin fitar tashi akan siyasar najeriya za mu kama ku hirar da muka yi da su jigogin pdp an jima sannan mu ku a ta yanzu ga bello himma ba ta garo Jama'a masu haramu assalamu alaikum mu da wannan laraba. Bakonmu na wannan mako shine Dr. Sylvester Okere. Ɗan garin Owerri ne daga jihar Imo a Najeriya, kuma ɗan kasuwa ne kana ƙwararre kuma akan harkokin siyasa. kar in gaya muku komai da komai gashi za mu ji daga bakin shi. Uh, e e. Sunana Dr. Sylvester Okere, ni ɗan garin Owerri ne daga jihar Imon, Najeriya, amma yanzu ina zaune ne a jihar Maryland da ke nan Amurka. wani irin aiki kake yi? I'm a businessman and political consultant. Ni ɗan kasuwa ne kuma kwararre ne akan harkokin siyasa. Na fara kasuwanci tun shekara ta 2004 sannan ina da kamfanin samar da tsaro kuma ni ne shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa daga nahiyar Afirka a birnin Washington DC. Lallai kana abubuwa da yawa. Me yasa? Uh, that's very good question one Wannan tambaya ce mai mahimmanci saboda dole ne mutum ya miƙe a tsaye. Mu Afirkawa muna da aiki tukuru. Shi yasa zuwa ko ina baya kalubalantar mu saboda haka duk inda za mu je ba ma fargaba saboda zuwa za mu yi domin yin abin da ya dace da bai kuma karya doka ba saboda haka idan mutum ya ɗora zuciyarsa a niyyar samun nasara to tabbas zai yi nasara amma idan zuciya ta mutu to babu yadda za a yi mutum ya samu ci gaba. Sylvester za ka yin ayyukan da kake yi a ko'ina, me yasa ka zaɓi Amurka ba can garin ku Owerri ba? Thank you very much. <laughs> Uh, uh, na gode, bari in baka ƙarin bayani akan irin harkokin da na yi. Na yi aiki da hukumar kula da shige da fice a Najeriya na tsawon shekaru goma sha biyar a jihar Kano uh, da ke Najeriya. Daga nan ne na bar Najeriya. Na so a ce na samu damar yin duk waɗannan ayyuka da nake yi a Najeriya kuma maganar gaskiya ina ƙaunar ƙasata. Shi yasa nake da kishin ƙasar sosai kuma malamina a Najeriya ya jima yana gaya mun ko kudu mutum zai je ko arewa ko gabas ko yamma babu kamar gida iyayena mu sha ɗaya suka haifa kuma ni ne na ƙarshe yanzu haka ina nan ƙasar tare da mai ɗakina da 'ya'ya uku amma ina matuƙar ƙaunar 'yan uwana da ke najeriya da mutanen da na sani a kano da abuja da ma duk abokaina da ke faɗin najeriya To yanzu saboda na samu abin duniya bai kamata na manta da 'yan uwana da ke can ba. Zan so a ce na yi irin ayyukan da nake yi a nan a can Najeriya. Amma saboda rashin adalci ba zai yiwu ba. Ba wai cewa nake babu cin hanci da zarmiya ko rashawa a nan bane a'a. Bambancin can Najeriya da nan Amurka shine idan aka kama ka da rashin gaskiya to taka ta ƙare sallamar ka za a yi. amma a ƙasa ta najeriya mutum zai iya tafka ta'asa sannan a kyale shi ba tare da an yi masa komai ba kuma sai ka ga ya ci gaba da yin abubuwansa shi ya sa mutane suke shan wahala madala dr sylvester yanzu dai ka san kano ka san owerri da abuja da ma wasu bangarorin najeriya me ka fahimta kan bambancin al'ada da kabila da addini da ma sauran bambance-bambance da aka yi la'akari da irin matsalolin da najeriya take fama da su a wannan lokaci da ma wasu kasashen a duniya baki da. And that is the reason why I do what I do to let people know that we can live together. Yawwa, shi yasa nake ɗan ayyukan da nake yi domin tabbatar wa jama'a cewa za mu iya zama tare saboda kaga mu sha ɗaya iyaye na suka haifa. Sannan kaga na bar garinmu da ke jihar imo na koma kano da zama inda na hada dangantaka da jama'a da yawa ma wasu musulmai wasu krista sannan na je kasashe da yawa musamman a turai inda ban san kowa ba amma a wannan zamanin yanzu za mu iya zama tare shi yasa nake yawan gaya wa mutane cewa shugabana a hukumar kula da shige eh, ta ƙasa a can alhaji yakubu dogara muna mutunci sosai don shi ɗan kaduna ne sannan ina da abokai da yawa a kano to a halin yanzu ina da 'yan uwa a warwatse a kusurwa daban-daban na najeriya kai ko mai ɗaki na daga jihar edo take sannan mai ɗakin 'ya'ya na daga jihar borno take kuma sun share shekaru 27 tare saboda haka 'yan najeriya ya kamata mu fahimci cewa za mu iya zama tare kasar mu ɗaya ce uwa ɗaya uba ɗaya to ma da lajima anan shirin namu ne yake karewa sai kuma wani makon insha Allah zan sake dawo da Dr. Sylvester Okere mu ci gaba da hirar mu da shi inda zan tambaye shi ko a tunaninsa menene ke gani ke jawo kyamar wani addini na daban ko al'ada ko kabila yanzu a madadin duk waɗanda ko jimuriyoyinsu musamman Dr. Sylvester Okere da Usman Ahmad Kabar wanda ya taya na haɗa wannan shiri

To gaishe ka Bello karfe goma da minti ashirin da biyar na safe a sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. mu da sake saduwa a wannan bangare na karanto nan da kuka aiko mana ta hanyar email. Wannan sako cewa ya assalamu alaikum VOA. Kin amincewa kananan hukumomi cin gashin kansu da 'yan majalisun Najeriya suka yi hakan zai kara jefa al'ummar Najeriya a cikin talauci. Allah ya kawo mana sauki daga Safiyanu Gumel, Murtala Ibrahim, sabi' Sani da kuma Mansur Na'awa dukansu daga garin Zangon Daura da ke jihar Katsina. Shi sakon Muhammad Abdullahi Gombe ya ce assalamu alaikum VOA Hausa me yasa Boko Haram bata fitar da faifan bidiyo ɗinta batun kafin ɗage zaɓe a ranar 14 ga watan Fabrairu sai yanzu da aka ɗage zaɓe. Don haka mu talakawa mun fahimci cewa dama Boko Haram siyasa ce kuma tuni muka ankara da haka. Sakon Yusuf Yahaya Micika ta jihar Adamawa cewa salam VOA A yau ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya kada barazanar shi kauta hana mu fitowa mu kada ƙuri'unmu. Mu fito kwanmu da ƙwarƙwatar mu a ranar 28 ga watan Maris da kuma 11 ga watan Afrilu domin kada ƙuri'unmu. Daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a sassan duniya baki ɗaya. Amin. Sakon ƙarshe cewa ya yi matuƙar ana son a kawo ƙarshen rikicin ƙasashen Ukraine da Rasha. To dole sai ƙasashen Turai da Amurka sun daina katsalandan a harkokin ƙasashen biyu. Sannan su cirewa rasha takunkumin da suka kakaba mata daga mahmud salihu kauran da a jihar zamfara karshen wasiƙun naku kenan ta hanyar imel. na ga halima da jimila sun kunno domin kawo muku shirin yau da gobe amma sai bayan ladan ya kawo muku labarai a takaice. to labaran a takaice kasar miyama ta kafa dokar ta ɓace na tsawon watanni uku a arewacin kasar mai fama da matsanancin rikici tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tsirarun kabilu shugaban kasar ne tai ya ba da sanarwa a cikin wani jawabi da wa 'yan kasar ta gidan talabijin hakan ko ya biyo bayan wato arewacin da suke fada da yankin kogan ke yi domin gujewa fadar da ya dalilin mutuwar mutane hamsin da kuma 'yan ta'adda wato hasu 26 in ji majiyar gwamnati a ranar talata ta gabata ne biyu wato sun samu rauni lokacin da kungiyar red cross ta ƙasar ke ɗauke da wasu farar hula domin kai su yankin lukai kusa da bakin iyakar china sai dai wasu suka banke su sai dai ba a san kowane ne ya aikata wannan aikin ba amma gwamnati ta ce ba kowa bane illa 'yan tada kayan bayan nan kafar yada labarai na ƙasar china ya ce akalla mutane dubu talatin ne mazauna miyama din suka arce zuwa bakin iyakar china da ke yankin yunnan abinda ya sa fada. gwamnatin kasar da ta china da ta ɗauki mataki a bakin iyakan nata kana ta yi kira da a kwantar da hankula shugaban 'yan kungiyar boko haram mai tada kayan baya a najeriya wato abubakar shekau ya ce sai ya yi duk abin da zai yi domin ganin ya kawo wa zaben najeriya cikas wanda aka ɗage saboda dalilan tsaro To a gaishe ka da Allah kyauta jama'a inda zamu ɗiga a nan kenan amma kamar da na gaya muku Jamila da Halima suna kan hanyar shigowa ɗakin nan domin ka muku shirin yau da gobe kada ku manta yau zamu yi magana Obasanjo da karfe tara da rabi na dare da sa PDP kafin mu tafi muna ta'aziyya ga iyalin Alhaji Ma'azu Sanda Gudu da ke Sokoto da Allah ya macikawa da kuma Alhaji Ibrahim Mana da shi ma Allah ya mahaifinsa na shi wato rasuwa Allah ya ji kansu da su ya rahamshe su. yanzu a madadin duka ma'anar sashen hausa murya amurka musamman shi ladan da ya tayar gabatar muku da shirin da julie ladies gresham da ta bada umarni da dukkan ma'anar sashen hausa murya amurka ni ne ali mustapha sakutu muke barin kudin misalin karfe goma da rabi na safe a washington